duk wani abu wadda gwamnatin jiha ta yi ta yi ne gwargwadon abin da dokokin ƙasa da kuma dokoki wadda ake da su ta jihar kaduna wadda ta ba da hulumi a yi su. Akwai yiwuwar mutane su ce ina sashi na 38 da na 40 na shi kundin tsarin mulkin kasar da ya ba da dama mutane su yi kungiya ko su yi abubuwan su na addini. Wannan matsayar da gwamnatin jihar Kaduna ta fidda shi ba wai ya hana mutane yin addinansu ba ne duk wani taruwa wadda wa'annan mutanen za su yi a ƙarƙashin wannan sunan da suke da ita an haramta ta a duk faɗin jihar kaduna domin ku ba masu da rajista da gwamnatin najeriya ko kuma uh, rajista ta jihar kaduna wannan ya shafi irin tattaki da suke ƙwarai da gaske idan ka fahimci matsayin da majalisar zattarwa ta matsaya wadda aka samu shine duk wani ayyuka wadda ya shafi wannan kungiyar daga ran bakwai ga watan oktoba cikin wannan shekarar duk wadda aka sama da wannan ayyukan to ya wa doka karantse kuma za a masa shari'a gwargwadon abin da wa'annan dokokin suka shimfiɗa. sai dai fa shugaban dandalin harka islamiyyar da ke magana da yawun kungiyar mabiya masa bashiyar a jihar kaduna malam ibrahim musa ya ce dama sun san take-taken gwamnatin jihar kaduna amma ya kamata ta sani akwai sake wannan mataki da aka ɗauka bai zo mana da mamaki ba saboda dama a watan disamba sun kashe mu sun kona mana dukiya sun kuma tsara wasu mu don haka dan yanzu sun zo sun ce ba mu da 'yancin mu rayu wannan bai yawan mamaki ba amma wannan mataki da suka dauka ba zai haifar da ɗa ido ba. Magana suke ta cewa ko da aka samu waccan matsala ta hatsaniya a baya kuma kuna ta fitowa kan titi wanda kuna tauye haƙƙin wasu. Eh, to ai fito a kan titi haƙƙi ne da tsarin mulki ma ya riga ya ba kowa wannan inda an maka abu a matsayin ka ɗan ƙasa da ba daidai ba an baka dama ka fito ka bayyana rashin jin daɗinka yanzu akwai hukunci da aka yanke na ɗauri da duk wani abu da kuka fito kuka yi idan aka kama mutum to wannan mu duk bai dame mu ba tunda dai mu mun san har ga Allah ba mu taka dokan kowa ba yauwa saboda haka dan an mana wannan barazanan duk mu ba zai dame mu ba wannan mu dai abinda muke bukata a yi mana adalci akan kisan mu da aka yi a zaria kuma a sako mana jagoran mu a wannan ba za mu sassauta akan bin hanyoyin da suka dace bisa doka ba suna magana cewa ita kungiyar nan ta kuma ba ta da rijista ne a binciken da aka yi ta ai asali mu dama ba kungiya ne. mu wato fahimta ne na aiki da addinin musulunci shi sa muka ce harka islamiyya shi ko fahimta ba da za ka ka hana mutum fahimtan shi gwamnatin jihar kaduna dai ta ce wannan ya biyo shawarorin da kwamitin nan mai mutum taran da ta kafa domin ya yi nazarin rahoton da kwamitin binciken da gwamnatin jihar kaduna ta kafa akan hatsaniyar da aka samu tsakanin kungiyar yan uwa mabiya masabar shi'a da kuma rundunar soja a birnin zaria ne isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.